waton wani ya ce karatun bayyane aka yi koko a a asirce na ake yi ni ce a bayyane na ake yi sai dai bayanin kada ta zama bayyane irin waccan mai rigima amma bayyane ake yi cikin karatun da za mu yi za a gano bayyane ake yi an gane ko sai aka ce ƙala shekul islam ibn taymiya ya ce tustahabbu qira'atu yasin an so an mustahabbantar da karatu yasin inda mutadir a gurin wanda aka ganin mutuwa ta halarto mashi aka ce wakila aka ce dangane da wannan karatun alhikimatu fi ha abinda hikima karanta ma marashi lahiya da aka ganin alamun daukar rayuwa gare shi ishtimaluha ala tagayyiri duniya wa zawaliha wal wa'd bil ba's wal qiyama saboda suratu yasi ta tattara akan bayani akan bayanin canzawar duniya da kushewarta da alkawalin yin kiyama wa na'imul janna kuma tana bayani akan ni'imomin da a cikin aljanna wa ma a'addallahu fiha da abinda Allah madaukin sarki ya tanada cikin aljanna don haka wa yatazakkaru bi qira'atiha hawa ahwala shi marar lafiyar nan sai ya tuna ta hanyar jin karatunta da yake sai ya tuna waɗanga halayen allati tujibu zuhudahu fi duniya waɗanda suke wajabta jin ya rage ma kansa kwaɗan duniya duk da ya ji irin abin da aka ambata na aljanna don akwai bayani na bayanin aljanna cikinta inna ashabal yau ma fi shugulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaki'un ko ba haka ba wanga bayani ne to sai ya akan karanta wannan irin bayan nan sai dai yayu jin wannan sai ya faɗaitar da shi ga mutuwa saboda abinda aka karanta mai cikin yasin wanda ke bayanin wato aljanna da ni'imar da abinda aka tanada ga gabanin Allah a cikin ta yace yace wa hazuduhum fi dunya almuntakilu anha yace duniyar da zai cirata almuntakilu anha wanda yake cirata daga baninta ila alakhirati almuqbilu al alaiha zuwa ga lahira wanda yake fuskanta ya ce daga haka fatas halu inda zalika kuruju rubihi sai ɗai wanga abin ya zama sanadiyar fitar rayuwa dai kaga kenan ashe bayyane aka karantawa don ai idan bai ji karatun ba bai tunatar da shi waɗanda abubuwa ko yana tunatar da shi ba zai yi ba ehem ya ce fafi surati da'ifatu min al-adillati na wal aqliyati ala imkanil basi wal hayati ukhra ya ce sannan a cikin wani bangare na sura akwai dalilai annakaliyati waɗanda aka cira towa da na hankali abinda hankalinka zai baka da na faɗi kai tsaye cikin nassin ƙur'ani da waɗanda za ka fahimta na yiwuwar tashi alkiyar. wanda shi kuma ga hisham yana cikin bayanin wannan matsala yana cikin wannan sura ya ce to bisa ga haka sai aka so karanta ma mai jinya ita saboda ya kwadaitar da shi ga wannan abin da a cikin wannan bayanai na falala da kuma gwada mai rayuwar duniya wadda take da haƙƙi ne ta canza da sauransu ya ce al'ihtimalu sani fahimta kuma ta biyu ya ce an yi da bikira a ya alal mauta ya ali ba da mautihim a fahimci cewa a bayan mutuwa su ne aka mustahabbantar da a karanta musu ita Wai ya kunal muradu ihda'u sawabi qira'atiha ilaihim sai ayi sadakar wannan ladar zuwa gare su wannan hadisin yana ya dauko can ma'ana yana ya dauko wanka ma'ana in ka dauka lokacin daukar raina aka karanta mai duk wacce ma'ana ta farko in ka dauka duk da an ce mauta mamin mai yake ba wani mamaci to in ka dauka bayan mutuwa na to ana dauka wannan lokacin wato ladar karantawa a yi musu sadaka da ita wannan ihtimala ne kenan abu ma'anoni biyu da aka iya fahimta ga wanga matsala duk da babu nasi ba ka na mutum ya fahimci wanga ko ya fahimci wanci duk da babu nasi ina fatar an gane sai malam ce filafin ulama idan gane da wanga matsala daukan lada ka ba wani mutum kai kira'a ka ba wani sadaka shi ana iya yi yace malum masu yi sabani akan wanga matsala ya ce alkurabun latitu huda ilal mayiti da'o'i da ake kusanta da su zuwa ga Allah waɗanda aka iya kyauta da su ko aka iya sadaka da su zuwa ga mamaci awil hayi ko korayayi alal nau'aini sun kasu kashe biyu muttafaqun alai cikin waɗannan da'o'i akwai wanda duk maluma ba a samu sabani ba an haɗu gaba da irin waɗannan da'o'i ana iya kyauta da su ga mamaci ko rayayi wa muktalafun fihi kuma akwai ɗa'o'in da aka samu saɓani wasu maluma su ce ana yi wasu maluma ce ba a yi faminal awwali daga na farko shi ne nau'in da aka haɗu a kansa ana iya ba mamaci shi ko rayayye addu'a akwai addu'a wal istighfaru roƙon gafara waɗanga duka an yi ittifaƙi kana iya roƙon ma mamaci kana iya roƙon marayayye addu'a biyan bukata kana iya roƙon mamaci kana iya roƙon marayayye Allah ya gafarta mai ya ce wa daliluhu na hau qaulihi ta'ala dalili wanga matsala cewa malum ba su saba ba faɗa Allah maɗaukakin sarki da na wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan sahabbai sai da ya bi almuhajirun wal ansar ko ba haka ba cikin suratu minana suratul hashr ya bi almuhajirun sannan ya dawo ya bi al wallazina tabawwa'u darul imana ko ba haka ba yayyabi waɗancan yayyabi waɗancan sai ya ci wallazina ja'u min ba'di waɗanda suka zo bayan su sune tabi'ai da sauran waɗanda za su biya zuwa kiyama Ya'uluna suna cewa rabbana ighfir lana ya allah ka gafarta mana wal ikhwana allazina sabaquna bil iman kuma allah ka gafarta mu yan uwanmu da suka rigaye mu ga imani qur'ani nassanci a tabbatar da kana iya yin addu'a ga ɗan uwanka da aka gaba gare ka rayayye ne ko matacce ne kana iya yi mashi shi yasa imamu malik ya ce duk mutumin da aka samu yana bacin sahabban manzon Allah in musulunci zai samu wata fai'a ko ganima bai cincinci araba da wannan mutumin ba bai cincinta ba saboda Allah ya yi magana fai'a ne sai ya faɗi inda aka raba ta to sai aka ce kenan duk wanda zai zo ya zagi sahabi Abubakar ko Aisha ko Umar bin Khattab ko Muawiya dan Abu Sufyan ko dai sauran sahabbai to mutumin nan baya layin musulmi baya layin su duk da gashi da Allah yawa na baya na baya yabo su kai ga na gaba da addu'a da istighfari to kai in ka taho daga baya kana zagi na gaba din da ya nuna baka layin musulmi baka layin su ko kai sallah da azumi baka layin musulmi shi yasa manzo Allah ya ce mai abin ga rafida murkuna min addini suna kusawa cikin addini Suna addini sai kare na sallar ka sai kare na karatun ka gana su amma manzo Allah ya ce suna hita ga addini shigar da suka yi da addini bai da wani tasiri hitar da suka yi da addini da gaggawa ba su ciki ne ko da ka ga sallar su kare na ta ko da ka karatu su kare naka bai da tasiri gare su saboda ne saboda sun saba mu aqidar alqur'ani alqur'ani da su yi magana cewa ba cikakke na ba akwai wasu ra'ayoyinsu da ba su ciki sai su ce suna an kaɗe bi sai su yi ta zagin sahabban manzo Allah to wannan ya gwada waɗannan mutanen musulunci su ba cikakke ba ne babu shi illa musulunci addini ne wanda bai son harkice kun ga ba a yawan tashi a ce kafin raina, kaza kaza hakan ga yadda su suka wa magabata da addini harkici na da sai a ce kai an yi musu hukunci kai tsaye dai musulunci da zuwa haji da komi an dakatar saboda hajjin ga wanda suka ruwai toshi, sahabban manzo Allah an ce ba su da kima sai an ɗebe wani a ce har da manzo Allah bai kai matsayi ne ba to wannan abubuwan wanga dai dalili ne abinda muhallu shahid namu dai aya ta halatta addu'a da roƙon gafara ga wanda an mamaci ko Ya ce na biyu a sadakatu. ya halatta yi sadaka malum masu sun haɗu akan kana iya wa ɗan uwanka sadaka lima a fil bukhari saboda abin da zo cikin Sayyid bukhari wa muslim da muslim an aisha radiyallahu anha anna sa'ad bin ubada lalle sa'ad bin ubada kala yace ya rasulullahi ya manzo allah inna ummi iftulihat nafsuha an fiski rayuwarta walam tusi bata samu yin wasiya an fiski rayuwarta irin mutuwa a haka bata samu yin wasiya ba falaha ajaru in to anha yace ya manzo Allah ko tana da lada in ni mata sadaka ta rasu tana da duki amma ba samu wasiya da komi ba da Allah manzo Allah in ni mata wasiya in ni mata wani sadaka da wani abu cikin dukiya ta ta ko tau da yake komi ta bari nauna in ni mata sadaka yana kai lada gare ta kala na'am manzo Allah ya ce eh kuma sahihul bukhari da sahihul muslim sun rawaito wannan hadisin daga uwar mu'minai wannan ya nuna in mamaci yayi sadaka ga wanda ɗayan da raye ya yi sadaka ga mamaci tana iya kai mashi ya ce na uku Alhaji, hajji shi ma wal umratu da umra lima ja a fil bukari saboda abin da ya zo cikin bukari har ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi da abbas allah shi ce an namar ra'atan min juhaina cewa lalle wata mace da kabilar juhaina qalat ta ce ya rasulullahi ya manzo allah inna ummi nazara an ta hujja, wa ta hujja, hatta matar ta ce zuwa Allah ruwa ta yi alwashin za ta zo hajji kuma Allah bai ba ta iko ba ta mutu afa a hujju anha ya manzo Allah ina iya zo in yi mata hajji kala na'am hujji anha ki je ki mata hajji ara ara'aiti lauka na ala ummiki dainun akunti qadiyatahu shin ashe inda bashi a bisa ga oki baki biya mata bashi nan ta ce manzo Allah biya na kai ya ce ukudullah ku biya Allah wallahu a bil wafa shi Allah shi ya fi cincinta a cika masa ga wani abin da wani ya wa alwashi wangana sai aka ce mai rai ya cika ma matacce alwashi ne ya nuna ana iya wa mamaci hajji ya yi wasiya ko bai yi ba na hudu asiyamu ana iya ɗaukar ibada mai rai ya wa matacce azumi lima fil bukhari saboda abin da zo cikin bukhari wa muslim an aisha radiyallahu anha cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama an waliyu duk mutumin da ya mutu a kansa akwai azumi to majibanci al'amarin sa yayi mai azumin nan yace fa hadha naw'u mimma tufika ala ala jawazi wannan nau'in na ibadoji da aka ambata mu ambaci addu'a da istighfari ko duk addu'a ne mu ambaci sadaka mu ambaci hajji mu ambaci azumi yace wannan an yi ittifaki babu sabani tsakanin maluma kowa bai ganin mai rai bai yawa matacci waɗanga abubuwa kala shekul islam ibnu taymiya yace ittafaqa aimatul islam ala intifa'il mayyit bid du'a'ina yace maluman musulunci sun haɗu akan mamaci yana iya amfanuwa da addu'ar da an kai don shi wa ma yu'malu anhu min birri da abinda aka yi mashi na wata da'a wa hadha mimma yu'lamu bid darurati min dinil islam wannan yana daga cikin abin da aka sani da cewa wato wajabcin aukuwarsa daga addinin musulunci wa qad dalla alaihi alkitabu wa sunna qur'ani yayi nuni akan sa sunna hadisan manzo Allah sun yi nuni wal ijma'u da ijma'i faman khalafa zalika duk wanda ya saba wannan ya ce addu'a ba ta amfani mamaci ko ya ce ba wa hajji mamaci ko ya ce ba wa mamaci abin nan a azumi yace kana min ahli bid'ah to ya zama cikin yan bid'a walam yukhalifi hadhihi al-ahadith sayyati as-sarihati man balagatu duk mutumin da hadisan ga suka kai mai Ibn taymiya yace ba zai saba musu ba inda malumin musulunci na wa inna ma khalafa man lam tablugu cikin maluma waɗanda suka suka saba ma waɗanda hadisai waɗanda wato waɗanda ilmi hadisan ga bai kai gare su ba wa inna ma su kaga nan kyakkyawar fahimta ce da kyakkyawan zato akawa akwai malum da suka ta yi akan cewa wa laysa lil insani illa ma sa'a dazu nika jin abdallah menene ake ci mashi awo yana karatun ahkamul janaza ya kawo matsalar ga ya ce don haka babu yadda za albani ya ce babu yadda za a yi addu'a ta wani wanda ba ɗanka ba ta amfane ka ya ce ijima'in da nawawi ya ce an yace karya ne ya ce kuma dole wurin da a sake mu albani yana fatar an gane to shi na ibnu ya yi musu kyakkyawan fahimta waɗannan sai ya ce abin da ya ka ɗauka wanda ka karya ta haddisa ga wanda ba su kawo ma ba bai gansu ba sai ya ɗauki cewa babu ka ga nan. abin gana da abin zalace zannu bil mu'minina khaira ma'ana kawa in malami ya sa'a maka kai mai kyakkyawa fahimta ka ka banna shi shi na ibnu taymiya yi an gane ko yace wa inna maktalafu fil ibadati al niyya al mahaba yace abinda maluma suka samu sabani ga, ibadoji na jiki wadda take tsintsan ibada ta jiki kasalati kamar sallah wa al qur'ani kamar karatu al qur'ani Shina suka saba shin kana iya zauna ka yi karatun ƙur'ani ka ba wani sadaka kana iya wani sallah ka ba shi sadaka wannan an samu sabani ya ce Sani na biyu zahabar hanafiyatu wal hanabila wa muta'akhiru shafi'iyya wal malikiya da mutanen shafiya na baya-baya da mutanen malikiya na baya-baya ila wusuli sawabi ha min al hayy ila al mayyit wal hayy su sun ta yi akan cewa lada ta waɗannan abubuwa irin su sallah da tilawa sun ta yi akan cewa lada ta tana iya saduwa ga rayayye in ka bashi ko kuma zuwa ga matacce ko zuwa ga zuwa ga rayayye ko matacce ko wani na ka yi karatu ko wani abu kace ka ba ilada tana tana tana isa duwa gare shi ka gane an gane ko aka ci wa zahaba mutaqaddimu shafi'a magabatan yan shafi'iyya wa mutaqaddimul malikiya da magabatan yan malikiya sun ta ila adami usuli sawabil ibadati badaniyya al mahadati li ghairi fa'iliha su ko magabatan yan shafiyya da magabatan yan malikiya sun ta akan cewa ibadar jiki wanda ake yi wadda asisa ta jiki ce ba ta saduwa ga wani wanda ya aikata ta aka ce istadallal mani'una wa hum mutaqaddimu shafi'iyya waɗanda suka ce lada ni yanzu bai iya aiki na alkhairi in sadaka da shi ga wani na sallah ko na zikiri ko na wani abu amma ina iya mai addu'a suka ce su ne magabatan shafi'iyya da magabatan malikiya sun kafa hujja bi adillatin da wasu dalilai min ha qauluhu ta'ala cikin dalilan su akwai wa allaysa lil insani illa ma sa'a cewa mutum bai da komai sai abin da ya maka ta kala ibn kasirin suka ce ibn kasir ya fassara ayar ga cikin tafsirin sa ce ai kamala ya humalu kamala ya hamilu wizra gairihi kamar yadda mutum bai dauka zunubin wani sa kadhalika la yahillu lahu min al ajri illa ma kasabahu li nafsihi suka ce ibn kasir ya fassara ayar cewa kamar yadda ba wani bai zunubi a ce da bai zunubi a ce uba ya dauka ko ruwa bai zunubi a ce a za a kama da da laifi ya ce haka nan wa ba zai yi wani aiki ba a ce ya miƙa ma abokinsa ko ya miƙa ma kaninsa ko ya miƙa ma ƙaunarsa ko wani abu ya ce li'annahu laysa min amalihim saboda wannan abin da waɗannan suka yi baya daga cikin aikinsu ya ce min hadhihi wa min hadhihi ayati yi shafi'i rahimahullah daga wagga aya imamu shafi ya istinbadi ya fahimta kenan cewa wa man tabi'ahu da wanda ya bi cikin mabiyansa cewa annal qira'ata la yasilu ihda'u sawabiha ila al-mauta karatu ka zauna kai karatu lada shi ba zai sabu zuwa ga wata mata ba kowane na baka daukar lada karatu ka ba wani sadaka an gane ko li annahu laysa min amalin saboda qira'an nan ba aikin su bane wala kasubin ba tsirfan su bane kamar Dallu kamar yadda suka kafa hujja bima akhrajahu muslim da abinda imam muslim ya fitar an abi huraira daga abu huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in kada amalu illa min salas suka ce ai manzo Allah ya ce in mutu ya mutu aikinsa komi ya tsaya sai abu kudai waladin salih ya da'u da na kware wanda ke mai addu'a au sadakatin ko sadakar da aka yi mai gudana kamar wani rijiyar da yayi sadaka fi sabilillahi ko masallaci ko wani abu sadaka mai gudana aw ilmi yuntafa'u bihi min ba'di ko kuma wani ilmin da ya karanta ya bari ana amfani da shi bayan shi wa hazihi salasatu waɗanda ke cewa lada ba ta saduwa ta wani aiki ga wani suka ce uku ɗin da fil haqiqati hiya min sa'ihi wa jiddihi wa amali suka ce waɗanda shi mutum wa ai kokarin sana shi mamaci da kuma aikinsa kama ja a fil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi cewa inna ada yaba ma ma akalan rajul mafi kyawa abin da mutum ya ci min kasabihi daga tsirfansa ya ci to inna wala da min kasabihi ai ɗansa yana daga cikin tsirfansa to amma nan sun kayyade abin da ai ɗa shi a kasabi na mutum to shi ko wancan sadakatin jariyatin fa shi ko kaga an ka ɗauka shi yayi abitai ko shi ko ilimi an ka ɗauka shi kayan shi na shi na ya ilmantar sai aka ce su waɗanda saboda shi ya yi addini shi ya sa manzon Allah ya ce suna kai gare shi ko da baya a gane ko shi na ya ce wato da wannan kama annal waƙafa wani hawa min asari amali kamar yadda yake wakafi ya gina gida ya ba su a sadaka mutane su zauna ko wani makamancinsa ya ba su haƙƙi ko gona shi ma yana daga cikin alamomi aikinsa da ya yi ya ce wa ƙarƙalar lahu ta'ala inna na hannu nubil mauta wa nakatun makar da mu asara. asarar haƙiƙa mu muke rayar da mamata ko mu rubuta abin da suka gabatar da asarun da gurabun su mana abin da suka aikata su kauci ya ce fal ilmu allazi na sharaku fin nasu ilmin da mutum ya yada cikin mutane iza hata in nasu idan mutane sun kiro da shi min ba'dihi bayansa huwa aidan min sa'ihi ai wannan tsirfansa ne shi mamacin nan waje a fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihi muslim annan biyar sallallahu alaihi wasallam kala man da ila hudan duk wanda ya kira zuwa ga wata shirya kana na min al misli ujuri man tabi'ahu yana da ladar da ki kwatan kwaci ladar da ki wanda suka bi shi min gari an yankusa min ujuri shi ba tare da an tawaye ladar da su da za a biya su ba su wa kala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya ce afdalul ibadati ma faqa hadaya biyu sallallahu alaihi wasallam wa hadaya ya ce to mafificiyar shirya dai shiryar da ta dace da shirya annabi muhammadu da shiryar sahabbansa ya ce kalabin mas'udi abdullahi dan mas'udi ya ce shi ibn taimiyya ya ce ibn mas'udi ya ce man kana minkum mustannan duk wanda zai kasance zai yi kwaikwayo to falyastanna bi mamata ya kwaikwayi waɗanda suka rasu ya ce ula'ika ashabu rasulillahi waɗannan da duka nuyi su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kwaikwaye su yace wallazi kana ma'rufan inda inda al mufaddala abinda ko yake sananne ga karnunukan nan da Allah ya fifita darajar su karnun lazi kashi fihi rasulullahi wallazi yabi wallazi yabi wallazi yabi ali karnin sahabbai da mai bimai da mai bimai sune ake cewa al-qurunul mufaddala karnunukan da aka fifita akan sauran karnunuka duk da manzo Allah ya ce khairul khairul quruni karni summa summa summa allazina yaluna summa allazina yaluna karni uku to ana ce musu karnukan da aka fifita a kan duk karnukan duniya gaba ɗaya na gaban mu da wanda su biyo bayan mu ya ce to abinda aka sani sananne abu karnukan da aka fifita annahun kanu ya abuduna Allah ta'ala bi anwa'i ibadati suna bota ma Allah da nau'ukan ibada almashru'a wanda aka sharanta fardaha wa nafalaha suna tsare farilla da nafila wa yad'una lil mu'minina wal mu'minat sai su yi addu'a ga mu'minai maza da mu'minai mata kama marallahu bi zalika li ahya'ihim wa amwatihim kamar yadda Allah ya umurni ayi ayi marayayyun su da matattun su walam yakun min adatihim su magabata bai kasance cikin al'adar su ba idza sallu tadawuan idan suka yi sallar nafila aw samu tadawuan ko suka yi azumin nafila aw hajju ko suka yi hajji aw qara'ul qur'ana ko suka karanta qur'ani yuhuduna zalika li mautahumul muslimina bai kasance al'ada suna daukar lada da kina suna ba suna ba mamatan su wadanda suke musulmi ba bal kana adatu du'a lahum abin da ya firin jaye ga al'ada magabata sunna su yin addu'a ga mamatan su fala yanbaghi min nasi baya kamata ga mutane an yadahu dariqa salafi su bar hanyar magabatan su fa innahu afdalu wa akmalu wannan bi hanyar magabata shi ne an mafifici kuma shi an maficika mi magana kake son ta faɗa muna abinda magana take son ta faɗa muna an yi an maganganu akan ya halatta addu'a amma abin da fi kai kai ibada ka roƙa mamacin ka Allah ya gafarta mamaci na Allah shi kaza Allah shi kaza ina fatar an gane wanda magana na gane ta cikin sharhin bin Usaimin a cikin Buhari yace wauta ne babba kai sallah ka ba wani sadaka don sallolin da ka yi ba ka san nawa na an ka karba ba ka sani waɗancan ko ba a karbe su wanka ta kai sa an karba ka yi sadaka da ka tahira ta shiyar kyama zero duk ladaka ka yi kyauta da ita in ka yi hajji ka yi sadaka in ka yi umra ka yi sadaka sallah ka yi sadaka ƙarshen ta sai ka tashi zero ya ce wauta ce ya ce abin da a shirya magabata ka rinka kullum ka mamatanka addu'a na kusa gare ka na ɗan kamar yadda ƙur'ani da sauran hadisai suka gwada ya ce wannan wauta ne mutum ya dauka da duniyar sallah ko ya karatu ya ce ya ba uwa ta zira ka ko ba ya ce wauta ce ba shi ne magaba da bace to gata nan kuma ibnu taymiya ya hakaito mun maganganu abdullahi dan mas'udu akan ta kenan ana iya sadakokin amma dai abin da ya hirin jaye ga magabata ba su yi haka nan ba an ce kuma innal awwala lam yada alil akhir maqalan na gaba bai bar ma na baya wurin da zai zai zai yi wata magana ba abinda hakkin sai ya bi kawai an gane ko amma al-fariqul ya rauna wusula sawabil a al tilma al-mahadati amma bangaren da ke ganin lada ayyuka na jiki suna iya saduwa ga mamaci fa na wa minhum ibnu kudama al-maqdis cikin su akwai akwai akwai babban malami ibnu kudama al-maqdis ya fada a cikin muguni nashi lamma zakara al-ahadith ad-dalata ala wusuli ad-du'a wa sadaqati wal wani hawiha lokacin da ambaci hadisan suka kawo saduwar lada addu'a da sadaka da hajji zuwa ga mamaci da makamantarsu kala ya ce wa hazihi hakun. sahihun ce waɗanda hadisai ne ingantattu fi ha da fiha fa'il mai intifa'il bisa irin sa'iril Ya ce cikin hadisan ga akwai dalilin da ke gwada mamaci yana amfanuwa da sauran dawoyin da za a yi mai li'anna as-sawma wa dua wal istighfara ibadatun badaniyatun yace saboda ai addu'a da istighfari ko ba haka ba yace ai da azumi da addu'a da istighfari ai ibadoji ne waɗanda ake yi da jiki wa qad awsalallahu nafa'aha ila al kuma gashi alhali Allah ya sanar da amfanin zuwa ga mace wa kazalika ma siwaha ibnu qudama yace haka waninta in aka yi wata da'a aka aka sadaka ta ga wani mamaci tana iya kai gare shi kala fi sharhi zadi wa gairi min kutubin hanabila ce an faɗa cikin sharhin zadul ma'adi daga cikin littafin yan masaba imam ahmad bin hanbal suka ce wa ayyu qurbatin min du'ain wa istighfarin wa salatin wa sawmin wa hajjin wa qira'atin wa gairi zalika fa alaha muslimun yace kowace da'a mutu ya aikata ta wata addu'a istighfari sallah azumi hajji kira'an qur'ani da ta fa alaha muslimu wani mutum musulmi ya aikata ta waje ala sawaba hali mai yiti muslimin ya miƙa ladar ta sadaka ga wani matacce musulmi au hayyin ko kuma rayayye na fa'ahu zalika wannan zai amfane shi قال الإمام أحمد إمام أحمد بن حنبل يتي الميت يصل إليه كل شيء من الخير yace mamaci kowane iri abu an kai na alkhairi inda wanda shari'a take karba ne yana saduwa gare shi lin nususil waridati fihi saboda nassosan da suka tusgo aka wannan masala qala ibnul qayyim ibnul qayyim al-jawziya yace man sama aw sallah duk mutumin da ya azumi ya aw sallah ko ya salla aw tasaddaqa ko ya sadaqa waje ala sawabahu li ghairihi min al abwati ya sanya ladarsa ga wasu ga waninsa daga cikin mamata wal ahya'i ko rayayu jaza sawabu ha ilaihim ladarsa ta ya halatta ta, ladar nan ta da shi ta zo gare su inda ahalin sunnati wal jamaa a gurin ahli sunnati wal jamaa wa yahsulu lahu sawabu ya ta kuma wannan zai samu ladashi wannan ta hanyar niyyar nan da wannan da ya yi sadaka yi zuwa ga wancan nan uwansa walakin takhasisu sahibin da'ati nafsahu afdal kun gane adalci ya suka ce ita da'a in ka yi ta tana iya kai ga mashi amma ka keɓance ta kai mai da'a ka keɓance kanka da da'an nan ya fi daraja wa yadda uwa sai yawa sai yawa dan uwansa addu'a kamar da fil kitabi wa sunna kamar yadda nasosa suka tako na addu'a ga magabata alqur'ani yayi magana sunna kai kai magana yace in kai tabban suna iya kai amma dai ka yi ɗa'a kanka ka yi sallah ka yi a don kanka gama in ka gama kira'a ka waɗan uwanka addu'a ya yi daraja amma dai in ka ɗauki kira'a ka bashi duk da haƙƙin kana kai adda ka ɗauki wannan abin ka su wata tana kai amma kai ka keɓance ibadar ga jikinka kai mai addu'a shine amma fifici kun san bai bai fai saɓani da ibnu taimiyya ba saboda ba almajirin sani ina fatar an gane da haka nan sai ya yi muwafaka saboda shine ra'ayin malaminsa don haka nan wasu malumma sun ta akan da'o'i suna iya kaiwa ga kowa ya yi abokinka in kai mai da'a kai mai wata da'a kan bai sadaka tana kai dan ka in kai mai wanka in kai mai wani musulmai gaba dai in kai mai wata da'a ka ce ka ba su sadaka tana kai amma dai ka yi ta kanka ka keɓance shi da addu'a shine mafifici kun fahimci wannan ya ce wa bahasa ibnu qayyim al-jawziya fi kitabin ruhi bahasan wafiyan mustafidan wa sahaha usula sawabi jami'il qurabi wal a'mal salihati ila al-mayit aka ce ibnu taymiyyah ibnu qayyim ya yayi bahas yayi bincike bincike din nan kuma wafiyan cikakke akan wanga matsala mustafidan wanda ya yawaita kwarai da gaske wa sahaha usula sawabi jami'il qurabi kuma ya inganta saduwar dukkan da'o'i wal a'malu da kyawawan ayyuka ilal bait zuwa ga mamaci wa alaiha kuma ya kawo dalilai akan waɗannan matsalolin wa radda hujajal mu'aridin yayi raddi akan hujjoji wanda ke cewa kai baka yawa abokinka karatun qur'ani ka ba shi ladatai kai baka yawa ta sallah ko umra ka ba wani abokinka yace duk yayi raddi akan waɗannan waɗannan yayi raddi akan dalilansu ya ce don haka wannan kulu kulasatan kalilatan min hafi ma yali tatmiman lil fa'idati ya ce nan gaba za mu cira cirato maka maganganun da ibnu ya cikin wannan bahasin nashi don haka in lokaci ya kila ya Allah ba mu iko muka dawo mun daji abinda da abin aka faɗa akwai sabani ko ga wasu ibadoji wasu kuma ai ittifaki to amma abin da muka fahimta cikin maganganun ga manyan malaman mu sun ta aka waɗannan dawoyin gaba ɗaya kana iya yin su amma dai wauta ne kana iya duk kai da a sallah ko wani abu kana bada ita ga mahaifinka ko wani abu aka ce amma bai yi ba abin da ka yi da'a ka bar ma ka ladarta ga Allah sannan kai ma dan ka addu'a wallahu ta'ala a'la wa a'lam kuma nan za mu dakata insha Allah sai jibi Allah kan da ya ba mu iko sai mu da daga inda muka tsaya anan nake cewa abin da muka karanta daidai ya zama daidai akan sawaba Allah ne kaddare mu da haka muna fata Allah ya ba mu ladashi abin da muka samu ciki na fahimta kuma Allah ya mu iko aiki da ita inda muka yi kuskure akwai kuskuren da yake ba na mu ra'ayi na muka faɗi ba maganganun maluma ne muka bibiya to in akwai kuskure ne tare da haka ubangiji Allah ya ganar da mu kuskuren ne babu ikon gyarawa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam ni atombe ka na'am eh eh wanda wanda bai ji ma'anar ƙurani a bar karanta bai don shi abinda mala ya ce saboda karanta shi yana sa mutu ya gano wasu ma'anoni sai ya sake to in kira da shi da mai karatun da duka wanda bai abin nan ana iya ga wanda fahimta ta cewa don ya ci wasu ma'anoni ya sallama to kaga nan wanda bai ji ma'anonin kenan ya fa'ida to amma wancan hadisin na biyu shi kuma wanda aka kawo kuma aka ce ina sa mai kyau na cewa ma min mayyitun yuqra'u fihi suratul yas illa kufifan fa'an. babu wani mutumin da mutuwa ta halarto masa a karanta mai suratu yas ba ji Allah ya ya tauye mashi magagin da yake ji na mutuwa ga wanga shi kuma ya halatta har da wanda bai jin bai jin ma'anar Qur'ani a karanta mai bisa ga wannan kenan anan sai a ɗauka karanta ta ga wanda bai wa da mutuwa ba ya ma'ana ina fatar an gane karanta ta ga wanda bai mutu ba a ɗauki ƙur'ani a karanta suratu ya si kusa gare shi saboda Allah ya takaita mashi ya rage mashi zogin da yake ji in aka yi da wannan manuwa wannan kuma baya da komi saboda a ambaci wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane dan uwa to Allah ya samu dace eh na wa alaikum assalam kamar liman eh, kamar wannan majiyaci ake magana hmm. so wasu kuma idan mutum ya mutu aka masa wanka aka sanya masa sutura mm. sai a ce a zagaye shi kamar mutum ko biyar mm. sai a karanta a ce a saka qur'ani Mutum mm. ya wannan abin bari na ya saboda hadisin dai rauni gare shi rauni gare shi amma shi wancan wanda ya ce babu wani mutumin da aka gani yana ɗaukar rai ana a karanta mishi sutura face Allah ya sauƙaƙe mashi wannan damuwar da yake ciki karanta ma manji mai jinya da bai rasu wanda gani ya kai gargare ya yi ma'ana bisa ga a kewaye shi bayan ya rasu a karanta mai suratu yansu amma kowanne ya kai kuma akwai maluman da suka tai a kai ne ina fatar an gane amma dai tabba a san hadisin ba ingantacce hadisi ba ne shi wanda ya ce ku karanta ma mamatan ku yasin hadisi bisa ga dukkan hanyoyin shi dai an ce mahirin jayin malumman jarwata alizun da akan bai inganta ba ina fatar an gane to kaga duk da bai hadisi bai inganta ba tun nan zaka dan zai adjusta din ka rashin ingancin hadisi magana ba ta tabbata daga manzon Allah ba ne tun yanzu ita ta ku karanta mamma ta ku suratu yasin ko ba ita ta shi aka rikewa a ce to bari ya rasu a samu tu uku su dan wanga ya tsaya wajen kai wanga ya tsaya wajen wanga ya tsaya da cikin sa a karanta mai ko to hadisin da yayi wa magana shi dai bai inganta ba amma wanga da yi magana akan babu wani mutumin da mutuwa ta halarto ma a karanta mai suratu ya face Allah madaukakin sarki ya sanya mai rangwame ta wannan halin da yake ciki shi wannan an ci hadisi isnadi sa mai kyau to kaga karanta ta kahiyar su ya yi ma'ana bisa ga iya mutu a kewaye shi a karanta mai suratu ya wallahu ta'ala ala wa na mi ka so ka ce malam wancan wancan wa salam

ba ka iya yin sallar ka ta farilla ka ce ka ba wani ta sadaka kaji amma dai kana iya kai mai addu'a cikin sujadarta da bayan ta kahin ka sallame da bayan ka sallame ga tahiya ina fatar an gane ya hi ma'ana ba shiryan magabata ne mutu yi sallar farilla ya dauke ta ba baba na sadaka ba shiryan magabata ne magabatan mu masu alkhairi mutanen kirki ba su yi haka nan ba duk da ba su yi haka nan ba mu yi abin da suka azamu a kai ne ina fatar an gane na'am akwai wata tambaya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum